ila nafsulanna sai wannan ya kace ƙarya kace wallahi za mu kace sai dai manzo Allah bai ta kace ba fa innaka munafiqun an anil munafiqin kai munafiki ne kana ce kana goyon bayan munafikai duk tashi hankali ne kai kawo wannan ba munafiki bane wannan ba munafiki amma duk sa'an da kabilanci ya shigo ko maguzanci ko kungiyanci sai shi kan ya ci al'amarin ba فتفاور الحيان الاوس والخزرج shikenan sai fitina ta tashi tsakanin aus da khazraj suka kowanne hankali ke tashi wannan ya fada wannan ya fada ana ce ne na ce hatta hammu an yaqtatilu har suka so su yaki juna wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala al-minbari halin kasancewa wannan lokacin manzo Allah na tsaye kan minbari falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakatu manzo Allah bai gushi da ke musu koyi hakuri koyi shiru koyi shiru koyi shiru Gidan na ce musu kuyi kuyi har sai da manzo Allah ya bai shawo kansu suka yi shiru wa sakata qalat nana aisha tace fama kasu yaumi zalika la yarqa'u li jam'un wala aktahilu bi nawmi yace wannan rana haka nauyi nauyi na yini bana iya bacci bana iya ci bana iya ta idanuna duk suna zubar da hawaye qalat fa asba abawaya indi وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتهل بنوم ولا يرقى لي دم يظنان a البكاء فالق كبدي تجي سيئة أنت سكزو أبو بكر da تسمع جيتا سكزا تاكم بيو كنا كوكا har suka ida nan tana hawaye ta kasa bacci sai suka zaci wannan kukan ai zai yanke zai zai huda mata hanta ma'ana zai sa ta mutu zai kashe zai yi mata qalat fa ma huma jalisan indi nana Aisha tace lokacin da iyayenta ke zaune wajenta wa ana abki halin wanda tana kuka fasta'azanat alayya imra'atun min al-ansari nana Aisha ce muna zaune ga mahaifina ga mahaifiyata muna zaune muna muna jin bakin ciki sai wata mace cikin matan Madina ta yi sallama ta shigo fa azintu laha sai na ba ta izini fa jalasat tabki mai ita kuma sai ta zo ta zauna tana kuka tare da ni tana hmm. mata ne kenan kana taya ta cewa ko qalat fabaina nahnu ala zalika yace muna cikin zaune gani ina kuka wannan makociya da ta shigo tana kuka ga sayyidina abubakar ga uwata ta suna zaune sai manzon Allah ya shigo da kala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa sallama thumma jalasa yace sai ga manzon Allah ya shigo yayin sallama sai ya zauna قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبثت شهرا لا يوحى إليه wa kalla bi shahran la yuha ilayhi tace hmm. da manzo Allah ya shigo sai ta ga wani abin wani abu ya faru kin da ake wannan munafiki manzo Allah ba in ya shigo sai ya sallama ke kai fatif ne ta hmm. wannan karon yanzu da manzo Allah ya shigo sai ya zauna ya sallama sai ya zauna da manzo Allah ya shigo ya sallama sai ya zauna hmm. sai abin ya bata mamaki wata ɗaya kuma ba a so kuma manzo Allah wahayi ba ma'ana barira ta yi wani abu manzo Allah ya gamsu da abin da barira ta ce yasa yanzu da yazo da yi sallama sai ya zauna لا يوحى إليه ثاني قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس sai manzo Allah da ya zauna sai ce innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du thumma qala amma ba'du sai manzo Allah ce bayan haka ya aishatu ya ke Aisha fa innahu cewa shi yadda al'amarin yake qad balagani anki kaza wa kaza na ji labari game da ke an ce kaza an ce kaza an ce kaza fa in kunti bari'atan bari Allah in barrantar ta kike Allah zai barrantar da ke zai kubutar da ke wa in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah wa tubi ilayhi hmm. in kuma kin yi wani laifi ki ni gafaran Allah ki tuba ki koma gare shi fa innal abda sai manzo Allah ce saboda cewa bawa duk idza tarafa bi dhanbihi thumma taba ila Allah taba Allah alaihi sai manzo Allah ce dukkan bawan da ya tabbatar da cewa yayi laifi ya tuba ga Allah Allah sai karbi tubansa halat nana Aisha tace manzon Allah ya gama kutubar sa kenan ko sai tace falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu nana Aisha ta dauki abin da zafi sai da manzon Allah ya gama maganarsa qalasa dam'i tace yanzu sai idanuna suka tsaya hawaye ɗauke min hatta ma uhisu minhu qatratan tace har ba na jin ko da digon hawaye na idanuna mm. fa qultu li abi tace yanzu to manzo Allah ya zauna yayi wata ɗaya manzo Allah sai dai sai salamu alaikum fa tiku kashi yanzu ya zo ya zauna har da yake yayi kutuba ko da yake kutuban kuma akwai ma wani abu da ke ba na na aisha ba za ta ji daɗi ba mm. har manzo Allah ce in gaskiya kike Allah zai bar da ke amma in kin yi wani abu ki tuba ga Allah mm. wannan kalma ita ma tana da dan abin da ko sai na na aisha ta ta zauna idanunta suka saki hawaye suka hawaye ya da hawaye da suka dauke mm. sai ta ce ma qultu li abi ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ta samu kazar kazar za ta iya magana sai ta waigo wurin sayyidina abubakar ta ce ka ba manzon Allah jawabi shi ma kala a cikin abin da ya fada kala wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da tizo yace wallahi ya ce ta ban san me zan faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma sha uku hmm. yace ya ata wallahi ban san abin da zan fara manzon Allah ba ina ba na wannan magana sai na bakar ya san dari bisa dari yarsa ba ba gidan ba gidan yin haka bane mm. amma saboda ladabi game da manzon Allah kin da manzon Allah bai ce kaza ba mm. ba zai fita bayan manzon Allah ba ba yarsa ba kowace shine fidaka abi wa ummi hmm. fadainahu bil arwahi law kana yuftada hmm. fa kullum bihi ba'da dalali ne sai same zai as-siddiq فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم yace ya ata ban wallahi ban san abin da zan faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina rana wannan magana hmm. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أجيب سيكرا بدا سيدنا بكر كوي وورك وتفسي ما يجيكا كبا من زن الله جوابي وأن جوابي كيسوس بدا من زن الله يجينا نعائشة قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسي يا تبن سمي زن بدا من زن من زن الله نازل مين فدي وانا أبو أبو بكر كوي يسوى نفدي بم إسابة بم إسامة فدي وانا أبو قبم من زن الله كوم قوي باين كوم كيل أبا أبين لذا مفدا la tuqaddimu bayna dayillahi wa rasulihi wattaqullah sun san cewa yar su ta yi ba ba abin da ya faru amma ba sa son su ci gaban manzon Allah cikakken ladabi kenan game da manzon Allah qalat nana aiki sai ta ce فقلت وانا جارية حديثة السن لا اقرا كثيرا من القران فتشي sai ce, alhalin kasancewa na wannan lokacin ni yar yarinya ce karama shekaru na duk kai sun kawo ba ban haddace ban haddace ayoyi da yawa tun alqur'ani ba amma dai sai tace inni wallahi laqad alimtu sai tace wallahi tabbas na sani cewa laqad sami'tum hadha alhaditha hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi ce wallahi na san cewa tabbas kun ji wannan zanti zanti duka da ake yi kuma har wannan magana ta samu mazauni a zukatan fala in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'atun wa la tusaddiquni in nace muku ni ban san komai da ya faru ba ko da yake Allah ya san cewa ni barrantacca nake ba za ku gaskata ni ba mm. dan maganan ta riga ta shiga ta ku mm. zalika wala in taraftu bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun la tusaddiquni wal sai in kuma nace muku nayi e haka ne nayi Allah ya san cewa bai yi ba za ku ga kun gaskata hankalin ku zai kwanta da wannan wallahi na na aiki ce na da Allah ma ajidu lakum masalan illa qawla abi yusuf nana Aisha ce saboda bacin rai sai tunane sai tunane ta tuno sunan Annabi Yaqub wallahi ta kasa riwaya na kan ce ban haddace ayoyi da yawa cikin Alkur'ani ba ta tuna Annabi Yusuf ya shiga eh, Yaqub Annabi Yaqub ya shiga cikin wani hali na bacin rai ce eh, fa sabrun jamilun wallahu musta'an ala ma tasifuna hmm. take nai tunane sai tunane ta dauka ta ta kamus ta kamus sunan Annabi Yaqub wallahi ta ce sai ta kasa hmm. sai sa ce Abu Yusuf uban Yusuf hmm. yace ba abin da zan iya faɗa sai dai irin abin da uban Yusuf ya faɗa fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasbuna qalat tace thumma tahawwaltu fastaja'tu sai na juya na kwanta injina na a'ika ke ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga mahaifiyarta abu ya kitira sai ta sai ta kwanta shi gida tana jiran abin da Allah ala firaki akan shi sidarta qalat wa ana hina idin a'lamu anni bari'atun wa anna Allah yubarri'uni bi ta ce tana kwance ta san cewa ƙarya aka yi mata ba hanyar ta bace ba ta taba yin wannan abin ba kuma ta san Allah zai barrantar da ita walakin mu kalli inna na aisha yace na san Allah zai barrantar da ni walakin wallahi ma kuntu azunnu anna Allah munzilun fi sha'ani wahayin mutla wala ta'ani fi nafsi kana ahsara min ayata kallama Allah fi bi amri yutla na san Allah zai warke ni amma wallahi ban taba tunanin cewa ni din nan wace ce ni har Allah ya saukar da aya saboda ni nana Aisha yar sayyidina Abubakar matan manzon Allah in aka yi zance ibada kar ka ce ba abin da zaka faɗa amma tace ita ba ta ganin ita ta cancanci Allah ya saukar da aya don ita yanzu kai azumi kwana arba'in kai wani abu kai karatu ka ce ai kai ne wane ne ko ne abin da ka bada sai Allah ya ce abin da na na ita ce ban taba tsammanin ni na isa Allah ya saukar da aya saboda mun ga inda shi dan ke shiga mutane ko wanda yake duk wanda ya jara shi zai mutu wanda ya jara shi zai kare wanda ya zai shi zai mai ne haka dan Allah mutum kana mu Allah kenan gana na Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace na san gaskiya nake kuma Allah zai wanke ni amma ban taba tunanin cewa ni din nan na isa dan Allah ya saukar da aya ولكن كنت أرجو an يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها da dai nake tsammani shine Allah zai nuna manzon Allah mafarki da zai wanke ni amma wace ni har a saukar da aya saboda ni ana karantawa shi ne yake ya ruyatul fadli an kada ka zama tsammanin cewa kai ka fi kowa ko kai wani abu hmm. to shi ke nan ran da ka kai wannan ɗan ya gama da kai shedan abin da ya kai inda ya kai kenan ya halaka ya gama halaka قالت تتي فوالله لا رزق الا الله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج احد a اهل البيت حتى انزل عليه تتي والله منا cikin wannan hali manzon Allah bai fita ba sai ina baka bai ba wanda ya fita cikin mu da muke zaune sai muka sai naga alama manzon Allah yana saukar masa da wahayi don ta san in aka saukar manzon Allah wahayi ta saba gani wani hali manzon Allah ke kasance sai kuma manzon Allah ya fita cikin wani hali sai ta san cewa ana sauka masa da wahayi fa akhadahu ma kana ya akhudhu min al-burahai hatta idza innahu la yatahaddaru minhu mithlu zumani mm. tace sai manzo Allah ya shiga cikin wani hali da in aka sauka masa da wahayi haka yake min tsananin sanyi sai manzo Allah ya gumi sai ga gumi yana diga cikin manzo Allah sai ka ce lu'ul'i ne dan kalli mm. min al'araki saboda gumi zuba mm. wa huwa fi yawmin shatin tace a cikin tsananin sanyi lokacin sanyi ne min fi qali qawli saboda tsananin nauyin ayar da ta sauka inna sanulqi alayka qawlan thaqila allazi yunzalu alaihi قالت تنسي فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم da aka saukar da wahayin aka yaye manzon Allah ya dawo garau mm. surriya anhu wa huwa yadhaku yace sai aka yaye wannan hali da manzon Allah ke ciki na karban wahayi wa huwa wal hal huwa al waw waw hal huwa munfasil mabni ala al fi mahall raf'i al mubtada fil mudari' al marfu' li tajarrudihi min al wal wa alamat dhammatun zahiratun fi akhirih wal fa'il mustatir yarji'u ilayhi huwa wal jumlatu min al fi'l wal fa'il fi mahall raf'i khabar al mubtada wal jumlatu min al mubtada wal fi mahall nasb ala al hal ay halaka kaunihi yamhaku halin kasancewarsa yana dariya yana murmushi yar shekara goma sha uku kenan take wannan duk wannan kaga da muka karanta muna gumi na na aisha ta kawo cikin sakan ɗaya ko gumi ba ba kaga kafin mu gama gama duk karantawa kadai sai mai gumi amma tana shekara goma sha uku sha hudu ta zaunar da wannan urwa tana ba shi labari sirriyan dalla dalla yadda al'amari ya yanzu ko kana shekara hamsin ko tamanin sai kai kamar kana yi saboda himma ta canza ta rabu فكانت أول كلمة تكلم بها tace da manzon Allah ya dawo ai Allah ya yi masa wannan aka gama waye tace farkon abinda manzon Allah ya fada tace ya Aishatu amma tace sai manzon Allah ya Aisha amma amma Allah azza wa jalla wa qad barra'a ya Aisha amma Allah madaukakin sarki tabbas ya barrantar da shi Allahu akbar shikenan wa sai ko mahaifiyar na Aisha ce maza maza ki tashi je wurin manzon Allah ki godiya fa qultu wallahi la aqumu ilayhi sai wallahi bazan je ba wala ahmadu illa Allah azza wa jalla bazan gode ma kowa ba sai Allah azza wa jalla Allahu akbar wannan na aiki ba zai faɗi haka ya kwana lafiya yasa kowane ne kai tilas ka dan ba da dama matarka tana da daman ta faɗa maka wa'ansu abubuwa babu reni babu wulakanci babu komai amma matarka ce in aka ce matarka matarka ce kowa ya fahimci me kike matarka ce ko da ke sa duk zafinka duk girman rawaninka duk girman menene ka duk wane ne duk tsaraninka duk kowa ne kai matarka matarka ce tilasta kai hakuri a cikin hankali da ce kuskure sai manzon Allah duk halin da ake kasance in ai kuskure zai sa wata mm. manzon Allah bai taba sani yayi shiru an saba wa Allah wa anzala sai Allah ya saukar da innal ladina ja'u bil ishi usbatun minkum mm. Lallai waɗanda suka kirkiro ƙarya suka kawo waɗansu jama'a ne a cikin ku mm. farkon kuma wani idan raba ce la tahsabuhu la tahsabuhu sharran lakum kada ku taba tsammanin wannan ƙarya da kage da suka kawo sharri ne gare alheri ne Allah ke san abin da zai biyo baya cikin waɗannan zuwa ayoyin duk baki da kulla falamma da Allah ya saukar da wa'annan ayoyi a cikin barrantar da na Aisha ita ce fada qala abubakar as-siddiq sai ce. siddiq رضي الله عنه وكان ينفق على مصطه بن أساسة لقرابته منه وفقره sai abubakar ya ce halin kasar da shi ke ci shi ke ci da mitsai dan asafa saboda akwai dangantaka tsakanin su kuma talaka ne da aka gama sai sai na bakar ce wallahi la unfiqu ala misahin shay'a yake wallahi daga yanzu misahi a janye kwanon ka a gida ba za ka kama ka har abada ai yayi ma hukunci ne sauki in kana ya zaka eh duk abin da ka san zaka ka illata shi amma sai sai na bakar ce shi kenan tun da kai haka kai ka zargi ɗaya ta kuma matan manzon Allah ta san cewa wannan abin irin da kake zai kawo shi kenan daga yanzu ba zan dauko mace da kai ko ɗari ba abadan ba'da alladhi qala li aisha bayan abin da ya faɗa mana na aisha ma qala fa anzalallahu sai wani kuma jarraba ya sau wata jarraba ta sauko kuma kusan kwatan kwatan wancan sai Allah ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yubtu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah hmm. wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu wallahu sai na yana fita cikin wancan jarraba kuma Allah ya jarrabe shi yake wallahi yanzu ni sai da kasasa ba zan koma ci da shi ba sai Allah ce wala ya tali ulul fadli minkum wasa'ati kada mawadata masu hali su yi rantsuwa cewa wai ba za su ci da makotansu da waɗanda suke da dangantaka tsakaninsu ko miskinai ko talakawa ba wal ya'fu wal yasfahu su yi afwa su yafi umarni Allah ya bayar sai na bakare na kake Allah ya ce ka yafi ala tuhibbuna an yaghfira ku ba ku san Allah ya muku gafara ne to nawa kana yi ma Allah laifi yana kyale wallahu ghafurur rahim qala abu bakr sai sayyiduna abubakar ce bala wallahi inni uhibbu an yakura Allah li faraja ila misahi annafaqata allati kana yusufu alai yace eh wallahi ina son Allah ya gafarta min misahi ka dawo za a tafi da kai wa qala wallahi la anzi'uha minhu abada sai ce wallahi ba zan ko cewa ba zan ci da nisa ba har abada zan ci da shi har قالت عائشة نانا عائشة تي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جهش to a lokacin da matsala ta kamari ta kai kin ta kawo munafikai suka yi barna manzon Allah ya tambayi na sayyidina Ali ya tambayi Usama ya tambayi Barira akwai wata kishiyar nana Aisha sunanta Zainab bintu Jahash nana Aisha ce ita ce ni da ita ce takara wurin manzon Allah duk matan manzon Allah ba wanda yake ce fa ita dan da ni sai ita Mana ita ce ta kusanci nana Aisha wurin kyau da daraja da daukaka da samun shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ce ce aka tambaye ki dama ta samu duk abin da aka yi da wanda ba a yi ba sai kin faɗa aka ce ma an yi shawara da uwar kishiya ya zama ne kenan salula balle kishiyar kanta kishiyar kanta kuma wacce take ita ce talent da nana Aisha gurin manzon Allah ma'ana kamar kace sauran matan manzon Allah kusan sun sallama sun mika kauya amma Zainab binti Jahsh tana ji ita ma ta isa nana Aisha tana ji ita ma ta isa ba inda lokacin kishi kenan ko to da in Zainab na Aisha ce amma Zainab ta Jahsh in manzon Allah ya tambaye ta game da ni faqala faqala ya zaina, sai manzon Allah ya ke zaina ma za alimti aura aiki me kika sani ko me kika gani mu koyi ladabi fa game da manzon Allah manzon Allah da zai tambayi barira yace me kika sani ko kin sani, ba ba ya cewa game da aiki ba ya sani. yanzu zana ce me kika sani me kika gani ita ce za ta fahimci cewa ana nake dangane da abin da ya shafi aiki فقالت يا رسول الله sai Zainab da suke challenge ita da nana Aisha kowa na son shi ya fi shiga wurin manzon Allah da yake tana da tsantseni tana tsoron Allah bata daki wannan dama ta soki Aisha ba sai ta ce ahmi sam'i wa basari ma alimtu illa khaira sai Allah ya kiyaye maganai na da abin da na ba abin da na sani sai alkhairi qalat wa hiya allati kanat tusamini na Aisha ce wannan Zainab ita ce wacce take challenge da ni wurin shiga samun shawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa asama Allah bil warq sai Allah ya kare Zainab saboda tsantsini da tsoron Allah don Allah ce la yajrimannakum shan'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa in ba tsoron Allah ne da kai ba ka halaka wa to za mu ji ita kije ke nan ko zai Zainab binti jihar ita da take tana tsoron Allah sai take na aika ba sai kowa ba to akwai kawwar Zainab uban su daya sai ita sai mai yasta kishi daje tana tare da munafikai suna ba ta nana Aisha nana Aisha ce amma Zainab sai Allah ya kiyaye ta da tsoron Allah da tsantseninta take ba abin da ta sani game da ni sai alheri amma kanwanta الحمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب سياك إذا يك wannan yaki ba ita ta fari gaskiya kenan kenan eh ba Allah ya kiyaye amin babu qaulihi babu fadan Allah madaukin sarki mun ga matsayin na Aisha ko shekara ta goma sha uku goma sha hudu aka saukan mata masifa da an saukan madare shi ya zama rana da an saukan marana wannan masifa sai ta yi duhu saboda dare amma yar shekara goma sha uku ta karbi abu da zuciya daya ta san cewa Allah zai wanke ta tunda gaskiya take yi to kai ma ka lazanci gaskiya kina ki lazanci gaskiya duk duniya su taru sai sun kale abinda ake so ka gaskiya ko ka rizanci gaskiya duk barnan da aka yi ba Allah yana kallo ba ba Allah shi ke karewa ba Babu باب قولي ولولا rahmatu. الله duniya wa في الدنيا والاخره لما a فيما افضتم فيه عذاب عظيم جبادا فضل الله Allah دوكين sarki da jin kansa ba du a cikin duniya da lafira ga wannan abin da kuka fada sai azaba ta sauka muku baki daya wa qala mujahid talaqawnahu ay yarwihi ba'dukum an ba'd talaqawnahu wannan ya fada wannan ya rawaito wannan ya je ya ta tufiduna ay taquluna abinda kuke ta faɗa. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان عن حسين عن ابي وائل عن مسروق عن ام رومانة ام عائشة يتي عن كربو ام رومانة ما يجنن عائشة انها قالت اتتتي لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها da aka yi zargi aka jefi na Aisha da wannan zargi sai da ta fari ta suma babu yace wani babi in talaqawnahu bi alsinatikum وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عزيز الله يسوي isala kaunahu bi afwa bi alsinatikum yayin da kuke ta faɗa wannan ya ciro wannan ya rawaito wannan ya je faɗa kuna faɗa da harsunan ku wa taquluna bi afwaikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna fadar abinda ba ku san ainihin hakikanin ba wa tahsabunahu hayyinan kuna tsammanin cewa abu ne mai sauki wa huwa inda Allah azim alhalin kasancewa ko abu ne mai girma wajen Allah madaukakin sarki da yi mabutu ƙarya ko mumini dan Allah ke innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu fi ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah mun gane ko duk sanin kaje mu'mini ne musulmi ne da kazaran baka son mutum da an faɗi kaza kai da san kare ne amma ai kaza ne ai kaza ne ana ta yaya ta wannan wai dan aje a bata mutum yo amfani ne zai mu ba shi da wani amfani ba abin da ke ce sai kuna rusa addinin ku kuna bata kan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashia al fahisha ladina wa anda ke son su ga barna ko fahisha ta biya duk kanin mu'minai a bata sunan wannan a ja bata sunan da yace za su sha azaba mai radadi a duniya da lafiya hmm. Allah shine ya sani ku ba ku sani ba قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال ابن ابي مليكه سمعت عائشه تقرا يتي ناجي نانا عائشه تنا كرنتا اذ تلقونه بالسنتكم اي yayin da kuke kirkiro kayya da harsunan ku talikunahu kenan ko babu yace wani babu walaula in sami'tumuhu ina ma da lokacin da kuka ji wannan ƙarya ana yi kultum da kun ce ma yakunu lana an natakallama bi hadha ai bai dace mu mu shiga cikin waɗannan zantuka ba subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata ga Allah wannan ƙarya ne mai girma قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد سعيد بن ابي حسين قال حدثني ابن ابي مليكه قال ابن عباس qabla mautiha ala aisha wa hiya maghluba yace sayyidina abdullahi dan abbas ya zo ya nemi izini yana so ya shiga gaida na aisha a lokacin da rashin lafiya ya kama ta za ta bar duniya qalat yace tace akhsha an yusniya alayya tace ibnu abbas yana so ya shigo kuma ina tsoro ina gudun kada ya zo ya yaba ni ya kambama ni ya tila min kai ta yabona na na aisha kenan za ta bar duniya ba ta son a zo a yabe فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم dan baffan manzon Allah ne kuma yana cikin manyan musulmai manyan malamai ya zaki qalat izanu san za bar duniya a a yabe ta karke kai zai barna yanzu ibnu abbas zai shigo ya yabe ni ya yaba ya kamba ni sai aka ce ya yaya zaki dan bakon manzon Allah ma'ana na na Aisha ne aka ce mata manzon Allah magana ta kare shi dan bakon manzon Allah ne kuma yana cikin manyan musulmai manyan malaman sahabbai take to ku bar ya shigo da ya shigo kala kaifa tajidinaki ya shigo ya gaishe ta ce yaya jiki na na Aisha uwar mu'minai qalat bi khairin in ittaqaytullah yake ya na na Aisha yaya jiki yace alkhairi in naji tsoron Allah mana da ma karka zo ka kar ka tuna ka fa kaifa tajidi yaya kika yaya jiki sai da sauki amma fa in naji tsoron Allah kala shi Abdullahi da ba zai fa anta bi in insha Allah ke kina cikin alkhairi in Allah ya so zawjatu rasulillahi sallallahu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yankih kuma bai taba auren budurwa ba sai ke ونزل أذرك من السماء wa nazara uzurikinas kuma Allah ya saukar da ayoyi daga sama ya barranta da ke wanki ne kuma ya manzon Allah bai taba auren budurwa ba sai ke kuma saboda ke din nan Allah ya saukar da ayoyi wa dakhala ibn zubair khilafahu yana gamawa yana fita sai ibn zubair ya shigo bayansa fa qalat dakhala ibn abbas fa asna alayya sai ta ce mai ibn zubair ai dan yar uwarsa ne sai ta ce yanzu yanzu abdullahi abbas ya shigo kuwa ya yabe ni wajidtu anni kuntu nasiyan mansiya take yanzu Abdullahi dan Abbas yazo yace kaza yace kaza yace kaza take wallahi naji ina ma da ba same ni ba ba ni ina masu yabon kansu ban da Allah ba wanda zai yi kansa Allah shi ne ce alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fatir samawati wal ard alhamdulillah alhamdulillah abinda Allah ke so kenan mm. dan me dan Allah shi ne kadai ya cika shi kadai ya isa mm. yace fa qadarna fa ni'mal qadirun dan da Allah ba ne wannan da ra'ayi tana jin shakkan a zo ana yabo ana daga nan inda shi dan ke shiga mm. ba ita ta faɗa ba fa abu ne aka gani aka faɗa ta ce ina ma da ta narke ba ta nan sam sam sam sam sam ba ta ji wa'annan maganganu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا باب ونبادي قوله قدر الله مدوكين سركي يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا الله yana yi muku gargadi yana tsawata muku yana yi muku wa'azi kada ku koma cikin wannan abu kuma har abada قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة تسي جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها حسان بن ثابت يازو yana neman izini ya shiga ya gaida nana Aisha karshen rayuwarta. ya zo a ta kenan ko a ta'azani li hadha sai masruf yake yanzu zaki ba Hassan izini ya shigo ba qalat aw laysa qad asabahu azabun azim sai ce to ai magana ta kare in yana cikin waɗanda suka yi ai Allah ya ce azaba mai tsanani zai same su shi kuma azaba mai tsanani ya same shi qala sufyan sufyan yace abinda na na Aisha ke nufi da cewa Hassan ya shiga cikin azaba mai tsanani shine zahabu basari saboda karshen rayuwarsa sai da ya makansu to abinda ya shigo ya fada sai ce da Hassan ya shigo sai ce Hassanun رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغواتم ya zo a shirya nan ko Allah ce wa atbi manzo Allah ce wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ma'ana hasan yana cikin waɗanda suke ta nana ta ya hadisatu iltika amma ya yi sallama zai shiga ga nana Aisha aka ce mata dan me zaki bari shigo ya gaishe ki yanzu ku yi arba kuma shine yake ta fada fada fada fada ana tuna mata abubuwan da suka wuce shekaru sai ke tun me kuma ya saura Allah ya ce duk wanda suka Allah zai musu azaba shi ma ya sha azaba ne wani azaba wata azaba kuma tafi tafiyar da mutum ya zama baya gani kashi ya shigo menene da ya shigo yana shigowa dama mawaki ne ko yace hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharsa min luhumil bawatin yana shigowa wurin nan ayi sai yace hasanun razanun katangaggiya katangaggiya wanda take an katange ta ba ta alfahsha daga mm. ya wanke wancan kenan mm. razzanun mai hankali mai mutunci ma tu zannu bi ribatin ai ba a taba tuhumarta da wani shakka ko kuma. ba wa tusbihu gharsa min luhumil ghawasil hmm. wannan kalman da ya kawo ya fi kai matuka cikin kaddara darajana na Aisha da hmm. kowa yake sai ta waye gari tana ne yunwa ba ta cin naman mutane قالت هنا أنا عايشة لكن أنت ليس كذلك لكن أنت ɗaya ya zai ce hassanu wacce take kamammiya tangajiya mai tsarki tsarkakakka mai hankali mai mutunci mm. ba taba tuhumanta da wata riba ba ƙari kan haka ma ba ta taba yi da wani ba mm, shi ne ta waye gari tana mai yunwa daga naman mutane ba za ta ci naman mutane ba ma'ana duk abin da aka faɗa madina lokacin nan na ɓacin rai ba ta taba bude baki ta zagi wani cikin shi ba ko ɗaya Hmm. za ka iya shekarar ta goma sha ko sha duk wannan abubuwan da aka yada a aka a Madina ba ta taba bude ta bude bakin ka ta ce ma ko Hassan ko Ibn Ubay ibn Salulu ko wa'annan ta yi musu wata kalma da za ta rage musu laifi ba dan in ta zage su tayi da su hmm. shine Hassan ya zo ya beta da haka hmm. shine tace halatin lakin anta dan ce to amma ai kai ba haka kake ba lasta kazalika kai ba haka kake ba mm. ka kina nama mutane ka yi da ni ka zage ni kun ba abin da baku faɗa ba mm. abin da ke faruwa kenan matukan kana cikin duniya sai Allah ya jarrabe ka kowane ne in ka kana zaune ka miƙe kafa wannan ya ebo ya ka wannan ya ebo kana abin da ka dama wallahi tallahi ka ji tsoro anya ma kana da daraja wurin Allah yanzu a gidan manzon Allah muke tun da tun karfe hudu ko a Madina tun karfe hudu ko muna ta ana ga an je yaki an dawo ga abin da aka fada ga abin da ga abin da ya faru cikin gidan manzon Allah da abin ma ya kai kawo manzon Allah shi da ake son kuma ya tsaya ko Ali me kike gani da da Usaba me kike gani Barira me kike gani ya Zainab me kike gani ne al'amari ya kai inda ya kai kowa ya bada ra'ayinsa amma sai yar yariya karama mace ita ce ta ya manzon ita ce ta kawo tabbat ga abinda ta sani game da nan haifa tun daga nan sai manzo Allah ya yi yasa kowa ya karanci addinin Allah Allah zai fattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in in kana son Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kuka ji tsoron Allah Allah zai sa muku haske na ilimi da za ku ya rarrabe bambanta tsakanin karya da gaskiya da abin da dace da abin da bai dace amma jin ciyawar neman ilimin ka duk kokarin in baka da tsoron Allah cikin zuciyarka wallahi Allah ba zai saka maka haske na ilimi ba Allah ba zai saka maka haske na ilimi ba mun gane ko imamu shafi'i ya kasance Allah ya yi masa baiwa na kaifin hankali ta inda imamu shafi'i baya iya bude shafi biyu yana karantawa sai abu duk su haɗe masa in zai karanta wannan shafi sai a rufe wannan don abinda duk idan sai gani sai haddace yasa in zai karanta nan sai a rufe nan yana gama sai a rufe kar su zo su haɗe saboda tsananin kaifin ilimi yana makka ce imam malik ya bayyana madina ya nemi alfarma wane ne zai masa alfarma don duk inda ya kai bi sai je karatu imam malik ba sai an san wane ne aka yi masa alfarma aka zana takarda wannan ya kai imam Darar hijira wane da wane da wane akramakallahu wannan yaro da zai zo ka yadda ya zama almajirin sanadiyan yadda ya zama almajirin imam malik amma wata rana imam shafi yana nan sai karanta shafi so daya so biyu so uku bai ya kasa haddacewa yace me ya faru sai ya tashi je wurin malam wakil yace ga abu ya fatin da nake ban taba karanta shafi so daya ban haddacewa gashi na karanta so biyu so uku na kasa haddacewa yace kaje ka dace kan ka saba wa Allah akwai wani abu da ka kauce inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi yaje ya bincika ba abin da ya bari sallan dare ne kiyamul laili ne karatu duk ba abin da ya zo ya fada ma malami sai ce a'a nace masa je ka bincika Allah zai cuce ka ne kai wani abu ne mana ya je ya bincika ya bincika ya dawo ce ni dai to na gama bincika ba abin da na gani sai je ka koma ka bincika to yanzu sai Imam Shafi ya zo yana caji kai dai bayan ɗaya me ma ya faru ne yana lissafi ya tuno ya ce to ashe da zan wuce waje kaza wata mata sai lullubin ke fita haka sai na ga tsintsiyar hannunta sai dai ce akramaka Allah ni dai kan na gama bincike ba ki ɗaya sai da na caji kai na dakika dakika abinda zan iya tunawa ya faru shine ina fitowa kofar BUC <laughs> ko kofar a kana wa sai ga wata ma ba wai tsirara kake arniya ba a'a musulma ce da hijabi iska ya kwaranye shi ke na ido na ya fada mm. sai kuma ta ta rufe ai da ma haka suke yi ai ba sa da gangan ba sa bude Ma ka ce sakatan nasifu wa lam turid isqatahu fatana mm. walatu wattaqatna bil yad mm. yace mayafinta ya fadi ba da gangan ba amma dan kar a ga huskanta sai kai haka kan dauko ba ka san duk wanda ya san mata ke kawo 40 da soke zai san haka mm. amma in yanzu ne ka san mace wannan maganar ba za a yi fassara ba za ka yi fahimta haka an tare yake wa abudu tarfiya in ba da fiye daraki hatta tuwari ya daraki masuwa wannan take ki yanzu zai faru yace ina fita kofar biyu ke ko SAS ko ina ne da ina ne ko legal ko neutral sai ga wata mace shi kenan su sai hannun ta sai na gani wace ce ba na faɗa maka ba Allah baya bada haske da tsoro da da da, da sabawa Allah to shi ne Imam Shafi ce shakautu ila wasi'i su a hizbi fa arshadani ila tarkil ma'asi وقال إن العلم نور لا ونور ونور الله لا يهدى لعاد yace ilimi haske ne daga Allah Allah kuma baya ba da haskensa ga mai sabon Allah tunda aka waye gari da safe zuwa yanzu ba dan ba jikin mace hakkin ya ba ba iya ta shigo to inda abubuwan da ke kawo da cikin a hankali sai imanin ka ya zo ya dace a hankali wani wani ya aiko min da takarda malam ya za ina FCE ina karatu ni dai na so kauyen mu na dawo wani kauye ne a cikin eh, ko da ne yace tun daga kauyen mu ni ban saba da ganin mata ba da nazo farko raina na facewa amma gashi yanzu a hankali a hankali nazo yanda nake jin zafi da bana jin zafi yaya zan yi na ce ko za ka yi ba kana son certificate ba digiri ba <laughs> ba kana son ka yi albashi ba yadda za ka ya ba yadda za ka yi wannan hali da kake gani ka samu kanka a ciki da a hankali a hankali sai imanin kowa ya dafa shi wallahi tallahi abin da ke so in ka gani ka ce Allahumma haza munkarun fala arza in kana fada har ka zo fadar kai kare ka zo kana kallo har kai ma ka zo kana kekkelewa kekkeke ai kaza ai kaza shi ke nan imani ya kare wallahi sun kai mutum baro ko ka mika imanin ka ka karbi takiyanci takiyanci ne lokaci ya tsaya nan ke Allah ya kare mana imani Allah ya kare mana aiki Allah ma hadina fi man amin wata wanda na fi amin amin amin amin amin amin